الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام أجل سينة لاتن بقايا ينا حريا زمنا بياني أكن تسعير وقوكما تحديد السئة واتو كي تفراش كايا كاسوة يوشأكي يقوم تقيت فراشن قادقو يوشأكي ينسى a inda yake mana bayani akan cikin waɗanda ya halasta a taƙaita musu fahashi akwai masu naka in ana da buƙatar akwai masu yin waina ko gurasa idan ana da buƙatar idan ko ba a da buƙatar su to ba za a matsa musu ba a kyale su ci gaba da kasuwancinsu, su da dai ba a da buƙatar su mun gane hada da ذهب طائفة التجربين ne kama mana bayanin cewa kafirai kafirai bukatar su in ana da ita ana cin gajiyar su a ƙasar musulmai to shi a basu su zauna in kuma ba a da bukatar su to maslahar shugaba ce kuma sau yi bayanin da ɗaya daga cin malamai na wannan zamanin Ali Ubaikan hafizahullah da ya yi a cikin littafinsa wanda yake shirgi kan hadisin akhidul mushriki na min jaziratul arab ko ya kawo cewa akwai wasu usul guda shida da ya waje ba a kula da su a wajen fassara hadisi to shine sai yake cewa wali hada zahaba ta'ifatun min ulama'i saboda haka ne ma wasu daga cikin malamai suka tafi a Muhammad ibn Jarir ne tabari kaman al-Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi ko al-imam ibn jarir جرير الطبري أبو جعفر abu ja'afar muhammad ibn jaririn al-qadim akwai abu ja'afar ne al-hanafi ko shi kuma abu abu ibn muhammad ibn jaririn al-qadim wannan yana gaban wancan wannan shi bi da shi ma tashi ce ne cin gashin kanta kawai ya kai kawai malamai shi ba shi da almajirai ne ba shi da almajirai da suka yada mazhabinsa amma ba da dan haka ba da malami ne ne da yanzu cikin yana cikin mazhabobin nan da ake lissafa guda hudun nan to kila tashi ce za ta zama ta ko da malami ne jihibal to yake cewa kun ga littafin na taɓa faɗa muku littafin tahzibul asar tahzibul asar littafi ne da ya niyyar ya rubuta shi na hadisi العلامة أحمد محمد العلامة محمود شاكر حكيت من سيد شي أنا أتأماني إلى دايا قم الكتاب من الناس التوزيع زمشيني أكبر كتاب في معرفة السنة سودة تارن ديك حديثي ديسي حديثي ديسي شرح انسع يمس شرح شرح شرح شافي تيري حديثي ديلاي بيو kuma ya tsara shi ne akan musnad na sahabbai wanda kawai ya tsira ina jin masanid wajen gudano ne akwai musnadu umar akwai musnadu ali ina jin akwai musnadu ibn mas'ud duk sauran ba a gansu ba san bata amma kuma duk da haka wannan mujalladai shida ne to shi ne ibn jarir tabas ya tafi ila annal kuffara cewa su kafirai La'yu yuqarrauna fi biladil na bil ba a barin su a kasar musulmai wai a rike karban jizyar su illa idza kana al muslimuna muhtadina ilayhim idan musulmai suna da bukatar su wannan mazhaba tana da kyau eh duk da yi wahala yanzu kafirai a daular musulunci in ana da daula ta musulunci wajen al'imam ibn jirgin da tabari da wasu malamai to suna ganin cewa abin da ke sa har a ce ma wai a karɓi jizyarsu to in ana da bukatar su in ba abin da za su mu musulmai su garin musulmai ya zauna duk inda kawai ga kawai sai ka kana la ilaha illallah kawai ba wani wanda zai yi hamma ya yi ihu babu musulmai ne zalla to su mazhaba su kenan amma wasu malaman kuma sun saba musu cewa kafare akwai waɗanda suke yan asalin gari Hmm? fa idza sagnaw idan musulmi suka wadata daga barin su ajlauhum ka ahli kawai su kore su kamar yadda aka kore an khaybar ajlauhum su kore su su fitar da su ka ahli khaybar kamar yadda na umar radiyallahu anhu ya ce mai an haibaru su fada waɗannan yahudawa domin bukatar da ake da ita tasu yanzu ba ta tunda babu wannan bukatar to su gaba وفي هذه المسألة نزاع أما مسيني maubi مسألة أكي ساباني ليس هذا موضعه yi زاعي بيان سبع المقصود هنا kawai dai abin da nake nufi a nan annan nasu lallai mutane idan ihtaju ila tsahane idan suna bukatar masu nika wal khabdazin da masu musu gurasa ko waina fa hada ala wajhaini ta hukuncin su fuska idan mutane suna da bukatar masu musu nika ko kuma suna bukatar waɗanda za su rika musu masa ko biredi kamar mu rika cewa biredi don ya fi abin nan to fuska biyu ahaduhuma fuska ta farko an yahtaju ila sina'ati su zama suna bukatar sana'ar su alladhina yaqhanuna wa yakhbazun li ahli albuyuti kamar waɗanda za su rika yin biredi su rika yin nika su rika biredi ga mutanen gidaje fahauna isa hikuna na udirata to su yan kwadugon masu wannan aikin masu injin ɗin nika ko kuma masu gidan biredi to su ya sa hikuna na udira sun cancanta a basu su sakamakon su walai salahun inda alhajati ilayhim an an yi talabu illa bi ujirati almisli ka zairihim yi na walai salahun inda alhajati ilayhim ba abin da za a ba su ana da bukatar su an yi talibu illa bi ujratil misli abinda an yi talibu kai su su nema illa bi ujratil misli a ce a ba su abin da yake daidai wa abin da ya cancanta a ba su kasa tsawala ma musulmi mutane tun da ana da bukatar ku kalla da kyau za ku ga biredi kusan yana tafiya akan wannan tsarin da wuya ka ji an tada wani abu an yi zanga-zanga kama biredi mu ba mu shiga ne mu ba mu cikin zanga amma ana yin zanga zanga biredi ya tashi musamman a Legas an aka tada kudin biredi sai su sannan su ko masu biredin su ma suna zanga zanga aka tada kudin fulawa da siga ila wasu ku masu bibiya abubuwa sun san wannan la sun san wannan to to shi shine wannan to in ana da bukatar su to gwamnati za ta shiga sai ya zama gwamnati na da na da na na na na na regulating ɗin farashi. ana da bukatar su ba kowa da safan aka tashi za su kawai in kana son cikin waɗanda suke ciniki da sassafe akwai masu biredi to ana da bukatar su to sai gwamnati ta sa ka'ida in yi ma mutane za su riƙa a matsayin a ɗauke su a matsayin 'yan kwadugo to za su riƙa yi ne sai a iyakance gwamnati ta kalli adalci nawa ya kamata a biya su a matsayin sakamakon aikinsu domin yanzu nan ana bukatar sana'ar sin shine an yi talibu illa bi ujratil bisl ka ghairihim min as-sunna'i kuma dai sauran waɗanda aka buga mana musulun ana bukatar magina an muka buga misali da middle east abin nan kai north east da ake kokarin sake gina ta ko wuraren da suka samu zaman lafiya Allah ya tsara musu zaman lafiya to ana kada gina su ko to ana da bukatar gidaje sai muka ce ya halatta gwamnatin jihar borno misali sai ta sa ka'ida ta ce da burkila birkila da birkila da lebura da kuma hadda mai zane ma architect da kwantiti surveyor da building engineer da duk sauran waɗanda suke da hannu ruwa da tafi a cikin gini gwamnati ta sa musu ka'ida ta ce duk abu ka zaba ta yi a karɓi kuɗi fiye da ka ba hatta zalunce su sannan kuma su kuma ka bari su zalunci mutane domin yanzu ana da bukatar su saɓanin yadda mu muke yi idan ana da bukatar mutum to lokacin kuma zai fara buɗe kirji yana kafafa yana sa tsada to saɓanin musulunci ne wannan duk lokacin da al'umma ke da bukatar sana'a to gwamnati za ta shiga ta daidaita farashin ba za a baka da mutane ka ba su wahala ba mun gane wannan na farko kenan inda ake bukatar sana'a su to yanzu suna da ne ujiratul isli domin ai ujira za a biya su biyan su za a yi aiki ko shi wasani na biyu an yahtaju ila sana'ati wal bai'i ya zama ana bukatar abin da suka sana'anta kuma ana bukatar su siya misali masu biredi a gidan biredi su yi su seda zuwa ake yi a siya to kuma biredi yana ɗaya daga cikin hawa'idun nasi yau domin yana cin abin nan af'ima abinci wanda suke a ƙuta wanda ake cin sa da sauki eh, yanzu aka ba mutum haushi kawai shi kenan uh, mun taɓa wata tafiya da malam ismail maka ake kusur biredi a mota ni dai ban ci ba Allah ban ci ba aka taya ga sai dai ga an yago biredi ba komai ba ba ba fanta ba mirinda ba komai ba ku ba na haka nan kuka rago biredi ina jin wani daga baya yana cewa yana cewa ai akwai taushi ba situation hmm? to kaga biredi ana da bukata shi yana cin abinci mai sauki wanda ake ci ويحتاجون إلى من يشتري الهنطة ويطحنها a yanzu kenan suna bukatar wanda zai siye su mutane suna bukatar wanda zai je ya siyo alkama wa ya ha kuma ya nika ta wa ila man yakhbazuha wa ha khubzan da kuma wanda zai zai toye toya biredin sannan kuma ya rika ce da biredin a matsayin biredi kaga can wanda zai musu a matsayin ɗan ƙwadugo an ɗauke shi a matsayin lebura nan kuma mai ɗan kasuwa lihajatin nasu ila shira'il khubzi min al-aswaqi saboda buƙatar mutane ta siyan biredi a kasuwa fa haula ila mubtinu an yashtaru hinqatan nasi al-madlubat waɗanda aka ba su dama su rika siya al'akaman mutane wanda suka shigo da ita wa yabi'u daqiqa kuma su rika sai da garin wal khubza bima sha'u kuma su rika sai da biredin da yadda suka dama ko hajatin nasi ila tilka hinqati duk da cewa mutane kuma suna bukatar wannan alkama da kana zalika zararin aziman wannan zai zama cutarwa mai jima ga mutane in aka kyale su aka ce su aikata abin da suka ga dama yanzu sun ga dama biredin da ake sai da shi ɗari uku sai su mai da shi ɗari biyar kuma akwai masu yin haka a kamfanonin da suka ga sun yi sama sun fara irin gidajen benin nan suna yin rubutun kyalle shi ce na ana layi in ka je biredi za ka je siya ana layin biredi kamar biredin aljanna ana layi haka an yi layi abin da to sai su mai da shi sai su ƙara kuɗi in da ɗari uku ne zai ce ɗari hudu haka saboda ne gwamnati ta kyale su babu babu regulation ba ba shiga tsakin gwamnati ta feta su ba fetawar gwamnati inna ha'ula'i tujjarun domin waɗannan ai ƴan kasuwa ne Ta tajibu alaihim zakatu tijarati inda al'a'immatul arba'ati ai ya waje a gare su fitar da zakka kasuwanci ta kayan kasuwancin a wajen malamai guda hudu Alimamu Malik Alimamu imam Abu Hanifa da al Shafi da al Ahmad dukkanin sun tafi a kan cewa irin masu sana'a biredi to kayan biredin da suka yi ku ji wannan fikihun kayan biredin da aka yi yau yau an yi biredi mai gidan biredi yana da account da kuma kuɗi a ƙasa gashi an yi ciniki yau ne kuma zai yi zakka ko gobe zai yi zakka to idan ya tashi da sai har da biredin yau za a kirga wanda aka yi urudu tijara kenan wannan fatuwar a imma yake kenan a imma guda hudu an samu wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa hadisan da suke batu akan urudu tijara ba su inganta ba to tun da ba su inganta ba su ba hukunci a kansu amma wasu malamai suka ce a ai zakka ita abin da ake kalla kiyasi na shiga cikin ta. kiyasi na shiga cikin zakka ana kiyasi a ga me ya kama da kaza sai a ce hukuncin sa daya na ɗaya kenan sannan an samo kutawar wasu da cikin sabon maza sama da yawa sun tafi kan cewa ana fitan da kayan kasuwanci zakka to har da wannan kayan na yanzu da suka yi haddashi za su lissa ba su fita da zakka hanyar ga yana an ci cika motoci za a tafi wani za a tafi da shi gari ta zane to hadda su za a lissafa kuɗin shi wannan kuɗin nashi na yau to daga nan sai lissafi shi ce kuɗin shi kaza ne kashi ɗaya cikin arba'in ɗin nan shi ne kaza na Allah kenan ko wa jumhuru wa jumhuri ulama'il muslimin da kuma mafi yawancin malaman musulmi sun tafi kan cewa za su fitar da zakka amma yajibu ala kulli man ishtara shay'an kamar yadda zakka take wajaba akan dukkan wani wanda ya sai wani abu yaqsidu an yabi'ahu bi ribhi yana nufin ya sai da shi da riba shi yasa hatta masu siyan filayen nan ku fada musu akwai zakka a ciki mutum ya sai gona ko ya sai fili tunaninsa ya sai da ya riba ya siya yanzu ya sai ya sai hekta biyu miliyan kaza to so yake yi kila nan da wata shida ko kuma gab da damuna ta faɗi sai ya zo sai ce ya sai da ita da riba to idan zakka kashi ta zo har da filin nan zai lissafa a fita da zakka shine sai ce musu a aqarat al mu'adda litijara zakkar kayayyaki na abinda filaye ƙasa da kuma gidaje da aka siye su asali domin ai kasuwanci da su kana musu zakka mun gane wannan ka'ida ce mai kyau kulleta ku ji ta ya ce mana ya yajibu ala kulli man an ya yaqsidu an ya bi a rizqi zakata a kan duk mutumin da ya sayi wani abu da nufin ya da. ma damar wannan abin ya shekara kuma nisabi ya sun kai nisabi to dole mutum zai fitar musu da zakka motoci masu sai da motoci suna zakka a musu wa'azi akwai haƙoƙin Allah fa hannun mutane da yawa wallahi akwai haƙoƙin Allah a hannun mutane da yawa ba shi lissafawa to kuma ni ko sawa'un amila fihi amalan aw lam ya'mal ko yayi wani aiki ko bai aiki ba akwai abin da zaka siyo sai ka gyara shi ko sai ka saida sai ka canza mishi amma misali masu siyo gonjo sukan yi wasu ayyuka wajen sun siyo sukan ba da ararage, rarrage ko su canza mun sai mata kala-kala akwai riga mai kala goma nan iyakan nan kalar ta daban nan irin wanda gayu ke sawa har da kala amai to dai irin su kaga amilu shay'a akwai kuma wanda abin da suka ciwo haka nan suke saidawa kallon su akwai zaka a kansu wa sawa'un ishtara ta'aman aw thiyaban aw haywanan daidai ne abinci mutum ya siyo ko ko ya siyo tufa ne ko ko a'a ya siyo dabba ne kun ga hadda dabbobi yi mm. hadda dabbobi shi ya sa mai sai da dawakai babu zaka a doki a matsayin doki a fitar masa da zaka cewa yadda ake fitar da shanu da tumakai a ce idan sai mutum yana da tumakai arba'in sai mutum yana da shanu talatin sai idan yana da raƙuma biyar ba a madoki haka ƙaule rajihi amma masu sai da dawaki an ce har dokin miliyan goma akwai kwara ɗaya to za su haɗa su da su su lissafi a shekara su fitar musu da zaka saboda ne sun tanaje su ne ne al'amwarul mu'adda ne littijara dukiya ce da aka tare da janne don kasuwanci saboda ka zaka na shiga ciki akwai haƙƙin Allah a ciki haƙƙin talakawa wa sawa'un kana musafiran kuma daidai ne can kasuwan nan matafiyi ne yankulu dalika min baladin ila akhar ɗan kasuwa ne mai kasuwar tsaye ya je ya siyo a wani gari ya je kano ya kawo jariya ko ya je Legas ya kawo jariya aw kana mutarabbisan bihi ya hu ila waqtin nifaqi ko ko a'a yana siyan kayan ne ya ajiye har sai lokacin da kayan suka daraja shine nifaq hmm. a lokacin munafinci ba والمنفق سلعته بحالة بحالة بحالة كاذبة من ذلك الزرع كاين شسري يغوجها يصحص سي سي درجة هكا لغة لغة زمني هكا تيكو لغة ينقص وهكا يا درجة أي أبني درجة كوبا كاكي شو أبا سنة سنة درجة أني يعني أبا Hmm? to shine nifaq da aw kana mudiran yabi'u da'iman wa yashtari ahli al-hawanit ko kuwa a dan koli ne hmm? shi sune sune sune mudir da biyan bashin da dawo mutan kauye ya siya ya maida ya siya in ya saida sai ya je ya maida kuɗi ya ƙara karɓo wasu haka yake ko ko a'a ahlil hawanit kamar ma abota shaguna alhawani jam'i ne na hanut ha'ula'i kulluhum tajibu alaihim zakatu tijara duka waɗannan ya waje ba su fitar da zakka sai ya ce kun san malam ibn taymiya akwai kwana kwana sai ce wa idza wajaba alaihim an yasna'u ad-daqiqa wal khubza idan ya wajaba a gare su sima mutane gari walhubza kuma su musu biredi li hadatin ila zalik saboda mutane suna bukatar wannan ulzimu kamata taqaddamu ku za a lizimta musu a sa musu farashi gwamnati ta seta musu farashi hmm? aw dakhalu taw'an fi ma yahtaju ilayhi nasu ko kuma su shigo fi sabilillah su da gudunmuwar su ga mutane min ghairi ilzamin li wahidin minhum bi ainihi ba tare da shi an lizimta ma wani an ce kawo ba saboda mutane suna da bukata fa'ala taqdiraini a duka biyin yusa'aru alaihimu ad-daqiq wal hinfatu to dole a sa musu farashin yadda za su siyar da garin in garin za su siyar ma mutane wal himtatu da kuma yadda za su siyar ma da alkama fala yabi'u al himtata wad daqiqa illa bi khamrin misli kasir ka siyar ma da mutane alkama ko kuma garin fulawa illa bi khamrin misli face da farashi madaidaici saboda me? saboda bukata mutane suke ciki bihaisu yarbahuna ar-ribha bil ma'ruf ta da za su ci riba amma ribar da ta dace da shari'a da hankali min gairi idrarin bihim wala bin ba tare da an cuce su ba tare da sun cutar da mutane ba kun ji ka'ida idan ana da bukatar masu gidan biredi ana da bukata matsananciya abinci baya isan mutane to yanzu gwamnati za ta sa ka'ida da masu sai da gari garin fulawa da masu sai ta alkamar asali da masu yin biredin su sai da dukkanin za a ta musu farashi a ce ba a yadda a sai da buhun fulawa ya wuce kaza ba ba a yadda a sai da garin eh, buhun alkama fiye da kaza ba sannan ba a yadda a sai da biredi ya wuce kaza ba saboda ne saboda hajatun nasi ka a cuce su su ma ka a basu su cutar da mutane don Allah ku kallon waɗannan ƙa'idojin ni fa suna burge ni ban san ku yadda kuke ji ba in ina karanta su sai in ji kamar kawai kamar ga wata duniya nan da ya kamata a ce a ɗauko waɗannan ƙa'idojin kawai a fito da su kawai a ce gayi na ana aiwatar da su har ni na kan hango ma a ƙwaƙwalwa ta na kan hango ga mutane da zan Wata daga matsalolin da ake ci Allah ya san haka nake ji a zuciya to amma ya ake ci to za mu ji a gaba abin da zai tattauna mana a kai shi asalin tasirin da kuma maganganu wato sa farashi da kuma yadda malamai wasu malamai suka kalli kowanne da sannan da tantance shi jari ya faɗa mana yaushe ne ake buƙatar tasiri ana buƙatar tasiri a duk lokacin da ya kasance mutane suna da buƙatar abin da wani ke yi ko yake saidawa duk lokacin da aka shiga buƙata wajibi ne gwamnati hakkinta ne ta tura masu hizbarta su shiga kasuwanni ko su je wajajen da ake yin aiki domin su seta ma mutane farashi ko farashin biyan kwaduko ko kuma farashin kaya da ake siya to Allah ganar da mu Allah shirye mu Allah kuma ya ji kan shekul taimiyya Allah ƙara ma sa haske wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in